الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين المسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ƙaddara sake haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci na uku ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi sallam. dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da sha tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a wannan majalisi na na biyu na tafsirin Alƙur'ani na girma idan ba manta ba a jiya mun fara suratu fatir inda muka karanta aya guda ɗaya wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta biyu a cikin wannan sura ne albarka suratu fatir ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون الله مدعوكين سركية بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة abinda Allah madaukakin sarki ya bude wa mutane na rahma fala mumsika ba wanda zai iya rike ta wa yumsik abinda Allah maɗaukakin sarki ya riƙe fala mursila lahu min ba'di ba wanda zai iya sakin ita rahama ɗin koma bayan shi Allah wa huwa al-azizul hakim lalle Allah madaukakin sarki mabuwayi ne Allah mai hikima ne wannan ayar kusan ragowar farkon ayar da ta gabata a farkon sura ne ayar da ta gabata ta baya ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi fatir samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusula wannan ita ce aya ta farko wata ainihin wato ta gabata bayan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa shine yake sanya mala'iku zama manzanni ya aika su inda ya so sai Allah ya adafin wannan ayar ta biyu akan waccan ayar ta farko da Allah ya ce ja'ilul mala'ikatu rusula shi yake sanya mala'iku zama manzanni kamar kuma Allah ya ce wa fatihir rahmanin nas kuma shi yake buɗe rahama ga mutane shine ma yaftahillahu lin-nas min rahma duk abinda Allah madaukakin sarki ya buɗe wa mutane na rahma fala mumsika laha ba wanda ya isa ya riƙe wannan rahama ɗin ya ƙi buɗe ta ko ya ko ya ƙi ba ta dama ta gudana wa ma yumsik abinda Allah madaukakin sarki ya riƙe ko ya jinƙe fala mursala lahu min ba'di ba wanda ya isa ya saki wannan rahamar koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayar idan muka kula da ita za mu ga tana ɗauke da waɗansu zamirai guda biyu ضميري نفركو شين ما يفتح ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها النبي وما وما يمسك فلا مرسل له معنى ضميري نفركو فلا مرسل لها يا كو ضميري لنا مؤنث لها ضميري نبيكما وما يمسك فلا مرسل له ضميري نفركو لها ضميري نبي له duk waɗannan zamiran guda biyu suna komawa ne ga faɗin Allah ta'ala ma yaftahi Allahu min rahma abinda Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wa mutane na rahama to fala mumsika laha ba wanda yake da iko ya rike wannan rahamar ya hana ta gudana nan an yi amfani da lahani saboda an riga zabirin yana komawa ga ita rahma din tunda an fito an yi bayanin rahma din ma'ana ma yumsiku Allahu lin-nas min rahma kaga aka ce rahma fala mursila laha wannan laha zamir yaudu ila ar-rahma to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa ma yumsik abinda Allah ya rike fala mursila lahu ya kamata nan ma ya zama fala mursila laha domin ana magana akan rahama din ne amma na farko sai aka ce fala murs ma'ana fala mumsika laha ba wanda ya sai rike tun da an riga an ambaci rahama din na biyu kuma sai aka ce fala mursila lahu ba wanda ya sai sake shi shi me sai aka ce wannan lahudin zamiri ne yake kuma zuwa ga ma domin nan ba a yi bayanan rahama din ba kawai an ce wa ma yumsik tunda an ce wa ma yumsik kaga zamirin lahudin zai koma ga ma din ma'ana shi wannan abin wanda Allah ya riga ya saki ba wanda zai iya ainihin wanda ya rike ba wanda zai iya saki menene ba a yi bayani amma dai ma'ana dai ana nufin rahama din ne shi yasa wannan lahu din yadda mirin da yake komawa ga ma tun da ba a fito ƙwaro ƙwaro an ambaci rahama a nan ba amma na farko laha zamiri ne da yake komawa ga Rahama, tun da an riga an ambace ta ƙwaro ƙwaro a baya kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ba mu labari almuhim dai abin da wannan ayat take nuna mana duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wa mutane na daga ainihin wato ƙofofin rahama da taskoki na Allah subhanahu wa da arziki da yalwa da ni'ima da duk wani abu nau'in jin daɗi to fala yastati ahadun man azali ba wani mutum ɗaya da ya isa hana wannan abu duk lokacin da Allah ya yalwata ya buɗa ya yi rahama to ba wanda ya isa kare wannan rahama ta Allah subhanahu wataala ba wanda ya sai rike ta sannan duk abin da Allah ya hana ya ki bayarwa ya rike to fala mursila lahu ba wanda ya isa ya saki wannan abin domin ya kai ga wanda Allah madaukakin sarki yake so ya samu da shi to rahamar Allah da aka ce duk abin da Allah ya bude na rahama waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi da rahama a nan ana nufin arziki da alkhairi ma'ana duk abin da Allah ya shimfiɗa ko ya bayar ko ya buɗa ko ya yalwata na arziki ko na alkhairi ko na ni'ima to ba wanda ya isa ya riƙe wannan abu to rahamar Allah subhanahu ta'ala, tana da faɗi akwai rahamar Allah da Allah yakan yi wa bayinsa a duniya akwai rahamar Allah da Allah madaukakin sarki yakan yi wa ainihin wato bayinsa a ainihin wato lahira shi yasa babbar rahama ta Allah subhanahu ta'ala da Allah yakan zubo wa bayinsa a nan duniya babu kamar rahama ta ruwan sama kuma yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fanzur ila asari rahmatillah kaifa yuhyi al-arda ba'da mawtiha Allah ya ce ka kalli yanayin gurabin rahamar Allah yaya Allah yake rayar da ƙasa bayan ta mutu ma'ana ƙasa ta bushe sai Allah ya saukar da rahamarsa shine ruwan sama sai ya ga ƙasar nan ta karɓi wannan ruwa ta kumbura ta fito da nau'in tsirrai kala-kala wannan yana nuna rahamar Allah ma'ana ruwan sama rahamar Allah ce in Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya zubar da ruwan sama a nan to ba wanda ya isa ya hana in Allah maɗaukakin sarki ya so ya zubo da ruwan sama a can to ba wanda ya isa ya rike wannan ruwa domin Allah madaukakin sarki mai iko ne akan ku yana daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da Allah yakan yi wa bayansa shine aiko manzanni aiko manzannin Allah rahama ne ba wanda ya isa ya hana Allah aiko manzanni ga waɗanda ya ga dama don manzanni su ne suka zo da shari'a kuma bin abin da manzanni suka zo da shi shine shari'a kuma shine samun tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah yake cewa fa wajada abdan min ibadina وجد عبدا من عبادنا Allah maɗaukakin sarki ke cewa fa wajada abdan min ibadina atainahu rahma ma'ana sai ma'ana ya samu wani bawa daga cikin bayan wanda baka bashi rahama wannan ya nuna kenan annabi Khidir alaihi salatu wasallam annabin Allah ne kuma aiko annabawa rahama ce daga wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya manzo Allah ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga talakai shi yasa aiko manzanni rahama ce ga Allah subhanahu wataala wannan ayar akwai ayoyi da dama da suke nuni zuwa ga abin da wannan ayar ta kursa kamar yadda ne bayani ayar tana magana ne akan bangarori guda biyu kuma tana fito mana da wani suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala guda biyu suna na farko shine al suna na biyu shine al-qabid Allah madaukakin sarki mai shimfidawa ne in ya shimfida ba wanda ya isa ya nannade sai ya ga dama Allah madaukakin sarki mai jinkewa ne idan Allah ya jinke ba wanda ya isa ya shimfida shi yasa Allah yake al ya shimfida arziki ya shimfida alkhairi al ya jinke arziki ya jinke ya jinke alheri shi yasa Allah ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahma duk abinda Allah ya buɗa wa mutane na rahma fala mumsika laha a wanda ya isa ya jinke ya rike wa ma yumsik abinda Allah ya jinke ya rike fala mursila lahu min ba'di ba wanda isa ya saki wannan abun koma bayan shi Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah yake tawayi wa in yamsaska bi dhurrin ولا كاشف له إلا هو نعم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل فمن يملك لكم من الله قل فمن يملك لكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا waɗannan ayoyi da malam ya karanto mana guda uku duk suna da alaka da wannan aya da muka karanta a yanzu aya ta farko Allah madaukakin sarki yana cewa wa in yamsaska bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu in Allah madaukakin sarki yayi nufin ya shafe ka da cuta ba wanda ya isa yayi maka kuma bayan shi Allah subhanahu wa wa in yuridka bi khairin in Allah yayi nufin ka da alkhairi da arziki fala radda li fadli wanda yasa ya dawo da wannan falala ta Allah da Allah maɗaukakin sarki ya nufi ka da ita haka Allah yake cewa qul faman yamliku lakum min Allah shay'an kace da su wanene ne wanda yake mallaka muku wani abu daga wajen Allah in arada bikum darra in Allah ya yi nufin da cuta ko da jarrabawa au arada bikum naf'a ko Allah ya yi nufin ku da amfani ko wani abu na alkhairi haka faɗin Allah ta'ala qul man zalladhi ya'simukum min Allah kace waye wanda ya isa ya kare ku daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala in arada bikum su'an in Allah ya yi nufin ya jarabe ku da wata cuta au arada bikum rahma ko Allah madaukakin sarki ya yi nufin ku da rahma wannan ayar waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da ya kamata su ƙara mana dogaro ga Allah da imani ga Allah subhanahu wataala kasancewa ba wanda ya isa yayi in ba Allah ba abinda Allah maɗaukakin sarki yayi maka ba wanda ya isa ya hana abinda Allah maɗaukakin sarki ya hana ka ba wanda ya isa ya baka wannan zai bamu damar yawan komawa ga Allah subhanahu ta'ala a kowane lokaci muka samu kanmu kuma zai ƙara mana ƙarfi da dagewa da tsayawa wajen dogaro ga Allah maɗaukakin sarki domin Allah shi ne al-mu'ti al-mani Allah shi yake bayarwa Allah shi yake hanawa sannan Allah shi ne al-qabidu al-basit Allah shi yake jinkewa Allah shi yake shimfidawa sannan Allah shi ne rafiu al-khafid Allah shi yake ɗagawa. Allah shi yake ajjewa sannan Allah shine al-mu'izzu al-mudhill Allah ne mai ƙarfafawa. Allah ne mai kaskantawa duk Allah maɗaukakin sarki shine mai iko akan wannan shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. hadisin da Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad ɗin shi manzon Allah yake ce wallahu al-mu'ti Allah shine mai bayarwa wa ana alqasim ni kuma ni ne mai rabawa haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne fa inna Allah huwa al-khaliqul qabidul basit Allah madaukakin sarki shine mahalicci Allah shine mai jinkewa Allah shine mai shimfidawa ar kuma Allah shine mai azartawa wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un Allah madaukakin sarki shine mai riƙewa Allah shine mai shimfiɗawa kuma gaba ɗayan mu za mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad ɗin shi hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda gare shi yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan sarafa min as-sala yace manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi idan ya gama sallah manzon Allah yakan juyo ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir Ta manza Allah ya ce Allahumma la mani'a lima a'taita wa la lima mana'ata sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ce ya Allah kai ne mai bayarwa Allah ba mai hanawa idan ka bayar Allah ba mai bayarwa idan ka hana wannan shine Allah subhanahu wataala haka hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abin sa'id al-khudri Allah ya kare ya gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku manzon Allah in ya ɗaga kansa daga ruku'u manzon Allah yana cewa sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-sama'i wal arzi, wa mil ma, ma shi'ta min shay'in ba'du Allahumma ahlu as-sana'i wal madad ahaqqu ma qala al-'abd وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وانا دوكنا لتشكين أذكار نمن ذن الله صلى الله تعالى عليه وسلم وانا أشكيك سوى يا الله لا مانع لما أعطيت الله بالي حنا وإذا كباير ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت Allah in ka bayar ba wanda ya isa hana Allah in ka hana ba wanda ya isa bayar wannan yake nuna mana lallai ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu dawo ga Allah maɗaukakin sarki mu sani Allah mai iko ne akan komai shi yasa rayuwar mu gaba daya mu bi da ta ga Allah mu san cewa duk halin da muka samu kan kanmu a ciki Allah yana sane kuma Allah shine mai iko akan komai kar mu dinga tunanin cewa in wani abu ya faru ai kaza kaza ne da ba dan kaza ba da abu kaza ya faru ai wane ne ya hana ni ai wane ya hana na samu ai wane da ba dan wani ba ai da ba zan samu ba a'a mu dogara da nasiha da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wa Abdullahi dan Abbas yace ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajiduha amamak ko tajiduhu tujahak wa idza sa'al idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay' lam yadurruka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka rufi'at al-aqlam wa daffat as-suhuf wannan hadisin wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna na muhimmancin dogaro ga Allah da kuma tsayawa ga Allah da yarda da abin da Allah ya kaddara maka a cikin rayuwa duk lokacin da mutum ya yarda da wannan to zai samu sauki a zuciyarsa ya huta amma lokacin da mutum ya ɗauki rayuwarsa ya ɗan farata ga wani ko ya ɗan farata ga wasu ko yake ganin wasu za su yi masa to yana cikin wahala da tashin hankali dan duk wanda kake tunanin zai maka bai isa ya maka ba wanda ya isa ya maka in ba Allah subhanahu Ta'ala ba ba wanda ya isa ya baka sai Allah ba wanda ya isa ya yi maka sai Allah shi yasa manzo Allah ya ce idza sa'alta fas'alillah duk lokacin da zaka roƙa roki Allah duk wanda zaka kira ba Allah ba mabukaci ne gajiyayye ne ba shi da hali ba zai iya ba tauyayye ne mai mantuwa ne mai bacci ne mai mutuwa ne ce wa idza ta'alta fasta'in billah in za ka nemi taimako da agaji ka nema a wajen Allah shi yasa Allah ya zama as-samad as-samadu wannan kowa yake nufinsa da bukata ba wanda ya isa ya bukatu daga gare shi Allah madaukakin sarki kenan ba wanda ya isa ya bukata daga gare shi amma shi mai bukata ne daga kowa duk wani mai bukata zai nemi biyan bukata a gare shi kuma yana da iko ya biya maka bukata ko ta iri ce ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara wallahu huwal ghaniyul hamid mutane ku talakawa ne mabukaci ne ba ku da hali ba za ku iya ba Allah shine mawadaci wanda ake nufinsa da bukata yace to ka sani inda al'umma gaba ɗaya za su haɗu duk duniya ta haɗu tana so ta amfanar da kai tana so ta yi maka arziki tana so ta taimake ka maza Allah ce wallahi ba su isa su amfana maka da komai ba sai abin da Allah ya riga rubuta maka haka rayuwa take ba wanda ya isa maka wani abu sai abin da Allah ya riga rubuta maka abin da Allah ya rubuta maka inna ba za ka yi tsallake shi ba duk abin da Allah ya yi kaddara za ka samu za ka samu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku da nema domin dan adam ba zai mutu ba face sai ya samu arzikin da Allah ya rubuta masa to da kun tashi fa ajrul qalam ku cuta ta ne ba ba za ka mutu ba arzikin da Allah ya kaddara zai sani ka sai ya ka za ka mutu wani Allah madaukakin sarki ya kaddara masa tun yana jariri zai hadu da arzikinsa wani Allah ya kaddara sai bayan ya fara girma wani ma sai yana saura kwana ɗaya ya mutu yana haɗuwa da arzikin sai ya mutu shikenan kuma ya mutu ya bar dukiya ya koma ga Allah to haka rayuwa take shi yasa duk yanda ka samu kanka ka sani Allah yana sanar da kai kuma duk abin da Allah ya kaddara za ka samu za ka samu shi yasa in ka tashi nema ka nemi abin da Allah madaukakin sarki halatta maka yace haka kuma inda duniya gaba ɗaya za ta suna so su cutar da kai ana so a jefa ka cikin wani irin yanayi na tashin hankali na damuwa na kaza na kaza yace lam ka bi ba ba su isa su cutar da kai komai ba ba abin da suka isa su yi maka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka sai abin da aka riga aka rubuta maka na bala'i na tashin hankali ya same ka shike na da same ka wannan magana haka take alƙaluman da aka rubuta wannan magana an ɗaga su sama kuma rubutun ya bushe ba magana kan karewa kaddara kenan abinda Allah ya riga ya tsara maka rayuwa ya kaddara maka zai same ka zai same ka ba makawa abinda Allah ya riga ya shirya maka zai same ka zai same ka ba makawa shi yasa dan adam ya dogara ga Allah duk lokacin da ka samu wani abu ka gode wa Allah ka sani Allah ne ya baka ba dabara ka bace ba iyawarka bace ba kwarewarka bace ba tunanin ka bane domin waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba sa bayarwa wanda yake bayarwa shine Allah subhanahu wataala shi yasa duk lokacin da Allah ya buɗa maka ba wanda ya isa rufe maka sai dai a yi ta surutu a yi ta hayaniya amma wani bai isa ba amma lokacin da Allah ya ga dama kuma ya kuntata maka sai dai kai hakuri magana wani ya buɗa maka bai isa ba domin Allah shi ya halicce ka shi ya san arzikinka kuma shi ya san abin da zai taimake ka a rayuwa shi wajibi ne mu dinga gudanar da al'amuran rayuwar mu karshen waɗannan ayoyi cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di duk abin da Allah ya buɗa ayi hakuri haka Allah ya so ba wanda isa ya rike duk abin da Allah ya rike ayi hakuri ba wanda ya isa ya hana to haka al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala yake sai Allah ya ce wa huwa al-azizul hakim lalle Allah mabuwayi ne Allah madaukakin sarki mai hikima ne Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin sunayen Allah ko sifofin Allah al-aziz al-aziz shine mabuwayi mai karfi marin jayi wanda komai yake karkashin sa wanda babu wanda ya isa ba shi Allah subhanahu wa ta'ala ba kasancewar Allah al yana nuna mana dukkanin wata ɗaukaka da girma da iyawa da isa da rinjaye suna ga Allah subhanahu ta'ala. qul fa lillahi izzatu jami'a dukkanin daukaka da girma na Allah shi yasa ashe in kana neman daukaka da girma ka nema a wajen Allah subhanahu wataala walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun ƙarfi da ɗaukaka da isa da izza na Allah ne da manzon Allah da muminai su munafikai ba su da ilimi akan haka shi yasa duk wanda ya nemi ɗaukaka ba ta hanyar Allah ba sai ya kaskanta kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam al-Hakim ya hakim ya fitar da hadisin a cikin mustadrak wata rana Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala gwamna ne a garin Sham wanda sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kare da gare shi ya tura shi ainihin wato gwamna a wannan gari Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala ya samu nasara ya buɗe garin Sham sai ya aika wa da Umar dan Khattab Allah ya kare yadda gare shi a matsayin shi na shugaba khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu shugaban musulmi shugaban musulman duniya a wannan lokaci yace ya kamata sai Umar ya zo ya ga yanayin Sham yanzu Sham ta dawo hannun musulmi makullin Baitul Maqdis in yana hannun Abu Ubaida ibn Jarrah Umar dan Khattab Allah ya kare yadda gare shi ya shirya da jama'arsa ya tafi garin Sham ya kusa isa Sham sai Abu Ubaida ibn Jarrah ya fito domin ya tari ainihin wato shi Umar dan Khattab Allah ya kare ya gare shi yana zuwa sai ya tare shi a bakin wani teku ko wani gulbi ko wani ruwa da suka zo za su tsallaka wannan ruwa sai Umar dan Khattab Allah ya kare ya a gare shi sai ya sauka daga kan wannan abun hawan nashi ya ɗauki ainihin wato takalmansa ya rike ya rataye a wuyansa ya kama linzamin dokinsa ya ja domin su tsallake wannan gulbi su shiga ainihin wato garin sha sai Abu Ubaida ibn Jarrah Allah ya kare ya a gare shi yake cewa ya khalifa ba zan ji daɗi a ce mu shiga sham mutanen sham su ganka irin wannan yanayi ba a matsayinka na shugaban musulmin duniya gaba ɗaya a ganka ka sauka kana riƙe da kayanka kana jan dokinka ba tare da an gamu ne ba tare da kana kai muna jan wannan dokin ba za mu ji daɗi ba ai za mu so mutanen sham su ganka cikin girma da kwarjini da kaza da kaza da kaza sai na umar dan khattab Allah ya kare yadda gare shi ya kalla abu ubaida ya ce law qala ha ghayruk yace ina ma a ce waninka ne ya faɗi wannan kalmar ba kai ba Ya ce ka sani nahnu qaumun a Allahu bil Islam mu jama'a ne wanda Allah ya ɗaukaka mu daga musulunci faman ibtaqa al izzata bighairi islam azallahu Allah duk wanda ya nemi ɗaukaka ba ta hanyar musulunci ba sai Allah ya kaskantar da shi ce to ka sani musulunci ne ya ɗaga mu shi yasa mu ba za mu yadda mu yi abin da ba musulunci ya ci ba ba romu da wani girman kai ko takama ko isa ko na isa ko na iya a'a duk inda kake gani mun kai musulunci ne ya kai mu to duk lokacin da muka dinga lalibe muna neman wata ɗaukaka ba ta hanyar da addini ya ce ba to sai mun kaskanta shi yasa ka kyale ne mu shiga haka suna nuna mana kenan girma da ɗaukaka na Allah ne shi yasa duk wanda ya ce zai nemi ɗaukaka ta wata hanya da mun ba ta musulunci ba sai Allah madaukakin sarki ya kaskanta shi domin Allah mabuwaye ne akan komai sannan Allah madaukakin sarki mai hikima ne so da yawa waɗannan sunaye suna haɗuwa a cikin alqur'ani al-aziz al-hakim domin buwayar Allah madaukakin sarki rinjayensa da ikonsa Allah zalunci baya gudana karkashin ta kasancewar Allah mabuwayi ne to kuma mai hikima ne ya ajja buwayarsa inda ta dace da inda ya ga dama shi yasa Allah madaukakin sarki ya zama al-aziz Allah mabuwaye ne sannan Allah madaukakin sarki al-hakim Allah mai hikima ne hikimar kawo waɗannan sunaye guda biyu bayan jumlar ta gabata na wannan aya ayat ta gabata Allah ya ce duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya buɗa wa mutane na rahama ba wanda ya isa ya rike musu haka abin da Allah maɗaukakin sarki ya jinƙe ya riƙe na rahama ya hana ba wanda ya isa ya buɗe wannan abin koma bayan Allah Allah maguwaye ne ma'ana Allah mai ƙarfi ne akan kowa ba wani mai ƙarfi da ya isa ya ce bari ya shimfiɗa wa mutane rahama ba tare da Allah maɗaukin sarki ya da wannan ba kamar yadda ba wani wanda ya isa ya hana Allah ya azurta wani haka ba wani wanda ya isa ya hana Allah maɗaukin sarki ya rike wani arziki domin Allah mabuwaye ne Allah maɗaukakin sarki mai hikima ne kuma hikimarsa yana ajeta inda ya so kuma inda ta dace na'am sai Allah ya ce يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan ya ayyuhan nas ya ku mutane udkuru ni'matallahi alaikum ku da ni'imar Allah maɗaukakin sarki da ya akan ku Halmin min khaliqin shin akwai wani mai halitta koma bayan Allah yarzuqukum minas sama'i wal wanda zai azurta ku daga sama da kuma ƙasa la ilaha illa lalle babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah fa anna tufakun to ya kuke bijirewa kuke kaucewa daga abin da Allah madaukakin sarki ce ya aikata wannan ayar aya ce da ta biyo bayan waccan aya da muka karanta aya da ta gabata Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani akan ni'imomin da Allah yakan yi wa mutane idan ya so a lokacin da ya so kuma kamar yadda ya so sai Allah ya sake fuskanto da wata magana a gare mu gaba ɗaya Allah ce ya ku mutane ku dinga tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi muku wannan ni'ima ita ce keɓantacce ni'ima waɗansu malaman suka ce ni'ima a nan ita ce ni'imar aiko manzo da Allah madaukakin sarki ya yi mana don babu wata ni'ima babba fiye da ni'imar aiko manzo domin manzo ne yayi mana bayanin shari'a muka gane shari'a har muke aikata ta muke sa ran Allah madaukakin sarki zai gafarta mana sakamakon wannan aiki din da muke da shari'a din yasa suka ce nan ni'imar Allah babu kamar ni'ima ta aiko manzo sannan nan abin ba wai kawai ku tuna ni'imar Allah shikenan Allah ya mana ni'ima mu tuna shikenan mu ce ba a'a malamai suka ce abinda ake nufi da tuna ni'imar Allah anan shine bayan kun tuna ni'imar Allah sannan kuma ku gode wa Allah akan wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya muku ma'ana ku tuna ni'imar Allah sannan ku gode wa Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya sifanta ni'ima da alaikum udkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi akan ku sannan ku gode wa Allah sakamakon wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya muku a wakai wakatin Allah ya halicce ni mutum yayi ni musulmi ya bani hankali ya bani imani ya bar na ahlus sunna kadai ba a'a bayan duk ka tuna waɗannan abubuwa sannan ka gode wa Allah Godewa Allah madaukakin sarki da zaka yi zaka gode wa Allah da bakinka alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat sannan ka gode wa Allah madaukakin sarki da banka. wajen aikata abin da Allah maɗaukakin sarki yake so aikata domin wannan shine zai ƙara sa ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ne tuna ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ka tuna ni'imar sannan ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'ima din sai Allah ya ce hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum min as-sama wannan al-istifham istifham ne inkari amma ta kunshi da ma'anar nafi ma'ana abinda ake nufi alhalmin hal min khaliqin ai la khaliqa illa Allah ma'ana ai ba wani abin halitta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya cancanta abauta masa in ba Allah ba Allah shi kadai ya cancanta shi kadai ya dace na abauta masa domin ba wanda ya cancanta abauta masa in ba Allah ba ah, faɗin Allah hal min ka'in ghairullah ghairu din akwai kirawoyi guda biyu wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai qira'ar Hamza da al-Imam al-Kasa'i da Khalaf sun karanta da zarra hal min khaliqin ghairi llahi yarzuqukum min sama sai zama ghairi din sifa na khaliq hal min khaliqin ghairi llahi yarzuqukum min sama amma qira'ar jumhurul qurra daga cikin su alishin wato akwai qira'a da muke ta yanzu shine qira'ar Habs an asim su kuma sun karanta da yawan ghairu din dhamma hal min khaliqin ghairu llahi sai zama ghairu din sifa ce ta ainihin wato khaliqin hal min khaliqin ghairu Allah yarzuqukum min sama babu wani ainihin wato ba wani mahalicci koma bayan Allah wanda ya cancanta abota masa Allah madaukakin sarki shi kadai ya dace shi kadai ya cancanta abota wa Allah me yasa saboda Allah shi ya halicce mu Allah shi yake mallakar halittar mu Allah shi yake gudanar da al'amuran rayuwar halittar mu gaba daya wanda ya yi ka yake mallakarka yake tafiyar da al'amuran rayuwarka lalle ba wanda ya cancanta ka bauta in ba shi ba duk wanda zaka rike koma bayan shi shirme ne domin duk wanda zaka rike ba shi yayi ka ba ba shi yake mallakarka ba ba shi yake gudanar da al'amuran rayuwarka ba duk wanda zaka rike shi ma mabukaci ne shi ma yin sa ake yi shi ma yin sa aka yi shi ma da babu shi shi ma yana da bukata a ce wanda ya cancanta ya dace ka bautawa ka dogara gare shi ka koma gare shi shine Allah subhanahu wataala shi yasa ba wani wanda ya cancanta wanda ya halitta wanda ya dace abota masa in ba Allah subhanahu wataala ba ma'ana ba wani shin akwai wani wanda ya halitta koma bayan Allah wanda yake iya azurta ku daga sama lallai ba wanda yake azurta ku daga sama sai Allah subhanahu wataala wannan ayar ta dace da faɗin Allah am ja'alu lillahi shuraka أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار Allah madaukakin sarki yake to am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi shin yanzu suna sanya wa Allah madaukakin sarki ababan tarayya ne wanda suke halitta kamar halittar Allah subhanahu wa ba zai yi yasa karshen ayat Allah ya ce kulli Allahu, khaliqu kulli shay Allah shine ya halitta komai da komai duk abin da ka sani a duniya Allah shine ya halicce shi kuma bayan Allah ya halitta Allah bai bar halittar haka ba sai ya zama shi yake mallakar wannan halitta din kuma sai ya zama shi yake gudanar da al'amuran rayuwar wannan abin da Allah ya halitta din shi yasa akwai abin damuwa da takaici kaga mutum yana bauta wani wanda ba Allah ba ko ka ga mutum yana roƙon wani wanda ba Allah ba ko ka ga mutum yana neman agaji da taimakon wani wanda ba Allah ba ko ka ga mutum ya dogara ga wani wanda ba Allah ba ko ka samu wani yana ganin ga wani Allah koma bayan Allah subhanahu wataala wannan gidadanci ne da rashin garewa amma Allah shi kadai shi ya cancanta abota masa domin shi yayi wannan duniya gaba daya kuma da yayi ta sai zama ya raba arziki ga kowa da kowa a duniya sai zama rahamar Allah ta hada kowa da koma kowa da kuma gaba daya sai kuma ya sanya duk wani abin da ya halitta a duniya yana da bukata ba wanda ba shi da bukata duk abin da ka sani na abin halitta yana da bukata kuma sai ya sanya waɗannan bukatu din akwai bukatun da ba wanda ya isa ya biya su in ba shi Allah din ba a sai wanda ya tantanta a koma gare shi din shine Allah subhanahu wataala domin shi ne yake biyan bukata kuma shi ya halitta gaba daya duk wani wanda ka yarda da shi kuma bayan Allah ko kake bautawa kuma bayan Allah ko ka dogara da shi kuma bayan Allah ka sani ba bukaci ne kuma bai sai biya wa kanshi bukatarsa ba to me yasa kake neman wani abu a kansa bayan ba zai iya biya wa kansa bukatarsa ba gwara ka koma ga wanda ba shi da bukata kuma baya neman biyan bukata a gurin kowa shine mai iko shi yake biyan bukata kowa da komai wanda shine Allah subhanahu wataala shi yasa ba wani abin halitta koma bayan Allah wanda ainihin wato yake da iko ya azurta ku daga sama arziki daga sama shine Allah ya zubo muku da ruwa ruwa shine asalin kowane irin arziki sai an yi ruwa kamar yadda Allah ya ce fa idza anzalna alaiha إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج الله يقول فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت معنى لقص الرواية سوكا أكن كسا لقص الكسا سكي جرجزة تقنبرا sannan sai ta fito da duk abin da ke cikin ta na daga ainihin wato tsirrai kaga ruwa shine sababin kowane arziki to ba wani wanda zai iya azurta ko daga sama ko ya fito muku da arziki daga ƙasa kuma bayan Allah domin sama da ƙasa su ne tushen kowane irin arziki sama za ta zubo da ruwa ƙasa ta fito da abin da ke cikin ƙarƙashinta sannan a haƙo abubuwan da suke ƙarƙashin ƙasa na nau'in arziki daban-daban shi yasa Allah ya ce amman hadha alladhi yarzuqukum min as-sama'i in amsaka rizqa waye wanda yake da iko ya azurta ku daga sama idan Allah ya rike arzikin sa idan Allah ya rike ruwan sama waye wanda ya isa zubo da ruwa idan Allah ya rike ruwa waye wanda ya isa zubo da ruwa sannan waye wanda ya isa zubo da adadin ruwan da zai amfana da al'umma in Allah ya rike ruwa ba wanda ya isa zubo da shi dole sai an koma gare shi dole sai an koma gare shi to me yasa ga ana roƙon wasu ana kiran wasu amma idan Allah ya rike ruwa me yasa ake fita kuma ai roƙon ruwa ba a komawa ga waɗannan din a kira su a ce su zo mana ruwa dan ba su iso ba za su iya ba shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari ya fitar da hadisin lokacin manzon Allah an yi fari lokacin manzon Allah an yi fari fari mai tsanani har aka wayi gari shukoki gaba ɗaya suna ƙonewa dabbobi suna mutuwa saboda babu ruwa wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci ranar juma'a har manzon Allah ya kan munbari ya fara hudba yace ya rasulullah dabbobin mu suna mutuwa gonakin mu suna konewa manzon Allah babu ruwa manzon Allah ka roƙa mana Allah nan da nan manzon Allah ya juya wannan hudba ta zama addu'a manzon Allah ya ta addu'a ya ta addu'a ya ta addu'a mai ruwaito hadisi yace manzon Allah bai sako da kan munbari ba sai da naga ruwa yana daga ta gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana har an yi mamakon ruwa har ruwan sama ya zubo har masallacin yana zuba har ruwan ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga manzon Allah wa ya roƙa Allah subhanahu wataala akan ya zuba musu da ruwa haka aka yi sati ana wannan ruwa din kuma ruwa ya zo ya buwaye mutane sai wata wata juma'a ta sake dawowa wannan da ya sake dawo ya rasulullah to wannan ruwan kuma gashi ga inda ya zama dan adam kenan inda insana khuliqa halwa idza masahu alkhairu manu'a wa idza masahu sharru jazu'a to ga ruwan yayi yawa manzo Allah ka roƙa mana Allah dan sasauta mana na ruwa manzo Allah ya ce Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah wannan ruwa ka kai shi can cikin jeji cikin duwatsu Allah ka dauke shi daga kabu Allah madaukakin sarki ya rike wannan ruwa kaga wa yake da iko ya zubo da ruwa wa yake da iko ya rike ruwa wa yake da iko ya azurta wa yake da iko ya rike arziki shi yasa ce ma yaftahu ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له إلا من بعد wannan shine Allah subhanahu wataala wa huwa al-aziz al-hakim Allah madaukakin sarki su kubuta wa inda Allah rizq shi yasa kuna neman arziki ku nema a wajen wa ku nema washkurula ku nema a wajen Allah Allah shine mai azarta, kar kai sai ka nemi arziki a wajen wani koma bayan Allah subhanahu wataala ba wanda ya isa ya maka arziki sai Allah Allah kada yake da iko ya maka arziki Allah kada yake da iko ya yaye maka to ina gani saboda lokaci ya dan ja kuma ga shugaba na kungiya na kasa gaba daya ya halarci wannan majalisi mai albarka ina gani zamu dan dakata a nan saboda mu ba wa shugaba dama ya dan tofa kalmomi masu albarka dan sanya mana albarka a cikin wannan tafsiri namu abinda muka faɗa ya zama na daidai Allah ba mu ladar abinda muka kusa ubangiji Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk

ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا خفت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير ترك الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babu shakka muna cike da murna da godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya azurta mu da ganin wannan wata mai albarka wata Ramadan ina addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka cikin watan kuma ya karba mana kuma irin wannan majalisosi majalis da muke da su Allah ya kara albarka Dr. Abdulkadir Kazaure sakatare na kwamiti na wakafi da zakka na wannan kungiya ta jama'a ce za su bi daga kamata sunna ta kasa baki daya shi yake gabatar mana da tafsiri na alkur'ani mai girma kuma na san alhamdulillah yan uwa suna bibiyan tafsirin tun daga bara har zuwa bana kuma ana gamsuwa yadda ya kamata Kina addu'a Allah ya ƙara albarka cikin abin da yake gabatar mana da shi na tafsirin alkur'ani mai girma Allah ya saka mishi da alkhairi ba a wuce 'yan kwanaki ba na ziyarci har garin su ka zaure Kina tsammani kafin azumin ramadan kafin wannan azumi da muke ciki yan lokuta ɗanƙani mun je an yi bukin wata makaranta na ƙara girmama dokta ƙwarai da gaske inda na ga ɗalibai na makaranta na mata da sauran ɗalibai mahaddata alkur'ani muka je aka yi yayansu wannan ya nuna inda duk yake cikin himma da karantarwa da ƙoƙari wurin ganin cewa al'umma an karantar da su littafin Allah ina ƙara addu'a Allah ya saka wa dokta da alkhairi kuma ina ƙara kira ga sauran 'yan uwa mu ƙara ƙarfafa shi da sauraron karatun alkur'ani mai girma wannan tafsiri da ake mana kuma babban abin da za mu yi shine in mun ji karatun to mu aiki da shi domin idan kana son ka taimaki malami har Allah ya bashi lada to in ka ji wa'azin da yi kuma ka yi aiki da shi da shi malamin da wanda yake sauraro duk suna tarayya ne wurin lada kuma kowanne su ana bukatan yi aiki al'alimu wal muta'allimu sharikani fil khairi da malami mai karantarwa da mai sauraro duk suna tare a cikin lada saboda haka wanda bai dauki wannan hanya ba bai samun lada saboda haka ya ku yan uwanmu musamman matasa a wannan gari na san himmar ku na san kokarin ku kuma wannan kungiya na ƙara alfahari da ku da irin kokari da kuke wurin karantar addini sannan muna fuskantar lokuta na zaɓuɓɓuka ku yi kokari yanzu malam yana karantar da mu mu zama bayin Allah kar mu zamanto bayin yan siyasa duk abin da mu iya yi mu yi don Allah idan ka zama bawan Allah ka zauna lafiya duk lokacin da ka zama bawan wani shehi ko ka zama bawan wani dan siyasa ka shiga tashin hankali da zuwa wurin tafsiri na da yamma a masallacin dobeli mun zo kan wani gaba nake cewa wani shekara muna zaune da wani shehin ɗariƙa cikin manya-manyan na ɗariƙar Najeriya ga wurin kwanciya na ga tashi amma a maka a arfa a muzalifa bayan mun sauko mun dawo arfa sannan muka sake dawowa muna duk inda muka je wuri ɗaya ke ba mu da shi sai na ganshi cikin nutsuwa yana tasbihi yana ambaton Allah yana zikiri nace to shehi ya aka yi gakanan cikin zikiri da nutsuwa amma jama'an ka ka su suna ihu kamar sun ci laya ba nutsuwa tare da su kowa zai yi zikiri yana dukan kirjinsa kai ya ba ta yi anan sai ya dariya shugaban izala ce in mutum ya zaɓe ya hauka ba sai ka bar shi ta yi ba <laughs> wannan magana gaskiya nake gaya muku nace a to ai na ga alqur'ani ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub kuma qur'ani ya ce wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun min al-ghafirin du'a da ka kawo mu karanta tare da shi kace to ai kaga mu irin zikirin da muke kenan wanda annabi ya koyar da mu saboda haka in sun kebe duk yadda za a yi magana da su na gaskiya za a yi amma in suna cikin mutanen su sai su naɗa to to saboda haka ku zama bayin Allah kun ga kwanan nan sun yi ta zagin Allah har ma an ce mulkin da aka bawa Allah wai iyas ya bawa Allah mulki Allah ya kasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalma ne na kafirci kuma Allah mun tuba Allah karka kama mu da abinda wawayen cikin mu suke yi ko suka yi ko suke aikatawa kuma babu shakka dole duk gaban da aka samu wurin tafsiri a ci gaba da bayani akan aqida a karantar da mutane su ƙara zama bayin Allah in ka zama bawan Allah ka gode Allah kuma in ka tsaya kai aiki saboda Allah za ka samu sakamako a wurin Allah subhanahu wataala saboda haka muna ƙara ƙarfafa ku tafiyar da muke yin nan hanyar da muka kama ta bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiriyan tiriyan har zuwa gidan aljanna insha Allah saboda babu wani hanya da ya kai wannan hanya ba aiko mana wani shehi ba ba aiko mana jikan annabi ba jikan annabi mun yarda da shi muna girmama shi amma kakan aka aiko mana ko to mu haɗu da mu da masu jin jikan duk mu dawo mu bi kakan sai a zauna lafiya saboda haka ba zagi ba faɗa alqur'ani ya karantar da mu abin da ya kamata mu bi saboda haka mu ahlus sunna kullun kokari muke mu ga cewa mun bi alqur'ani mun ga sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina addu'a wannan majalisi Allah ya ƙara sanya albarka da sauran majalis da muke da su baki daya ƙasa baki daya kuma yana kira gare ku duk wanda bai samu katin zaɓe ba voters card ya yi ƙoƙari ya zai yi domin yana da muhimmanci saboda ta wannan hanya ne za mu iya canja duk barna da muka ga ake yi ta hanyar zaɓe ba za ka iya tabbatar da mutumin kirki ba da kake so ya ci gaba da mulki sai kana da me sai kana da kati in kaga ba na kwarai bane yake mulkanka baka baka da yadda zaka canza shi sai kana da me sai kana da kati saboda haka ya zama to rura kowanne mu da matan mu da mazan mu idan har kiristoci suna cewa ba za a shiga wurin majami'an su su gaya wa duk wani mabiyin su cewa ba zai shiga wurin ibadan su ba sai ya nuna katin zabe to ya kamata mu mu kwanta mu shiru alhalin mun fi kowa yawa a Najeriya amma wani shugaban kiristoci ya ce sun fi kowa yawa a Najeriya aka ce me dalili ce in ka fita kan hanya ran juma'a duk wanda ga kansa ba hula to nasu ne bai ce ran lahadi ba ah, aka maka la masallacin nan su waye masu hula to wai ka ji wai in an haɗu da koyon juma'a a kan hanya in dai mutum kansa ba hula ce to wannan nasu ne to kun ga ya kamata ran juma'a ku yi fito wanda za a gane cewa ba musulma ne ko saboda haka to bayan haka kuma ku yi kokari ku samu wannan katin zaɓe Allah ya taimake mu sanya albarka Allah ya ƙara ƙarfafa mu na san okay to har yanzu ana sanar da katin yan kasa ma eh, national identity card shi ma za ka ga akan hanya ana walakanta ka ko tafiya za ka yi a ce ka fidda kati da yake nuna kai dan kasa ne kasashen da muke ta yawo irin kasashen renon faransa ko kamaru nan da muka shiga kowa za a gani da katinsa kuma alhamdulillah kun ga yadda kungiya take ta karbuwa ko ina duk inda aka je ana kaunar mu ana bukatan karantarwar mu to ya kamata mu ma mu tsaya mu dage mu ga cewa muna yin sunnan yadda ya kamata sannan kuma mu zaka masu kishi mu ma kasan mu na da ka'ida cewa ga abin da ya kamata ka zama dan kasa shine sai kana da wannan kati ya kamata kowa ya zama to ya mallaki wannan kati sannan kar ku manta da program din mu na marayu na tallafawa marayu kowa ya zamanto ya shirya ya wuce daga shekara sai shekara muke ko yanzu ko da daga wancan shekara zuwa yanzu kake tarawa maraya a kowane rana ko kuma a kowane sati a ce ta ajiye naira ɗari saboda maraya sati nawa muke da shi a shekara sati nawa hamsin da biyu to kowane sati akwai naira ɗari naira ɗari su hamsin da biyu nawa ne to da kayan asusu kace wannan na maraya ne da ka ga abin mamaki manzo Allah ya ce ana wa karnul yatim ka hataini fil janna ni da wanda yake kulawa da maraya ya kula ya taimaka wa maraya haka muke kusa yake da manzon Allah aina janna muna son aljanna mun shirya cewa fa annabi wanda ya ga zuciyarsa ya so makika cewa imaninsa na baya baya me ya kamata yi ya shafa kan maraya sai imaninsa ya dawo sabo to kun ga Allah ya taimake mu da kwamitocin marayu bara na je majalisi na malam Muhammad Kabiru Gombe kafin wuce umra a Kaduna kun san marayu nawa aka taimaka a majalisan marayu ɗaya har dubu goma sha bakwai yayin da bai wuce mu marayu dubu uku ko hudu muke ɗaukar adamawa ba a Kaduna a majalisinsa kawai inda yake tafsiri kun san daga nan ya bar ya tashi ko sannan ya koma sokoto nake tsammani daga nan ya dawo kaduna to wannan wannan kudiri da muke da shi na tabbatar da marayu an taimaka musu inda ya kamata ko ina a Najeriya har ma waɗanda da suke ce ba su yarda da abin da muke na taimakon marayu ba su ma na ga yanzu zo ma kun ga alhamdulillah karantarwar mu yayi kyau kenan ko wanda da suka yake yana suka yana suka ya gane sukan ba zai yi ba kowa ya gane don cewa muka yi wanda yake kana taimaki marayu to muna so Allah ya maida ƴaƴansa marayu mu taimake su a wannan jiha in ba ku manta ba an yi wa wani maraya kaya ran sallah saboda ya ji daɗi wani ɗa da yake da ubansa suka je sallan idi ya gan shi ah wa ɗin ma kayan da yake ƙungiyar izala sai ce kai ne ma Allah ya sa shekara mai zuwa ubana ya mutu <laughs> a nan jiha ba ta shi ba Allah ya sa don kayansa da kungiya ta dinka mishi a matsayin shi na maraya bai kai dan wanda ubansa ke rayuwa to kun ga su kenan eh mana ya fi mana kayan da aka yi maraya ya fi wanda shi ubansa ma yake rayuwa kyau to kun ga sai wannan duk kokari ne da kuke yi ko to ko da maraya dubu ɗaya muka ɗauka ko biyu ko uku ko hudu har yanzu kuma a Najeriya ga sakataren marayu shine kuma shugaban kwamitin marayu a jiha sannan an yi wani abu ban sani ba ko har yanzu ana ci gaba da shi shine an sanya waɗansu marayu a makaranta primary school ana ɗaukan ɗawainiyar su shi ma marayu ana yi har yanzu ana ci gaba to don Allah ƙara kokari kan wannan don ba mu da inda ake da wannan program kuma a Najeriya sai anan ake ɗaukan marayu an sanya su makaranta ana kula to wayannan program in Allah ya yarda kai tanadi daga nan zuwa ranar juma'a mai zuwa ranar yaushe juma'a mai zuwa za mu zo nan sai kuma mu yi lancin mu ga me ka tattala me ka shirya da kai da iyalanka ka kawo marayun jihar Adamawa a bana a wannan ya kamata a yi gasa kowa ya suna cewa in wannan ya niyan ba da naira dubu wani ya ce to ni zan ba da fiye da haka a wurin taimakawa addini duk wanda ya haka ya yi abin da ya kamata ina fata kun shirya ku tallafa wa marayu don ku samu makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi a gidan aljanna kuma duk mutumin da ke kulawa da maraya shi ma ko da baya raye Allah zai sa a kula da bayansa muna fata Allah ya sanya albarka cikin wayannan program da muke da su baki daya muna addu'a yadda Allah subhanahu wataala ya nuna mana wannan wata farkon sa Allah ya nuna mana karshen sa lafiya duk wanda ya samu kansa cikin watan azumin Ramadan ya kamata ya gode wa Allah domin akwai wanda ba raba da su aka yi azumin ba raba ba da su ake ba haka ne ko ba haka ba kai dabaran ka ne ka zo yanzu babu to ya kamata ka gode wa Allah da ya raya kai nuna ma ko saboda haka to mu dage da yin addu'a da ibada sallan tarawih karatun alqur'ani mai girma halaccan wurin tafsiri haka da sauran wuraren tafsirai in muka ci gaba da yi to sai Allah ya ƙara sanya mana albarka ya ku hakuri ba sai ma kun tashi wa dama lokacin tsayawa yayi ya kamata in dakata haka ina fata Allah sanya albarka Allah shi mana jagora Allah shi sanya albarka cikin wannan karatu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته